Thank you. ja Jama sauraro Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu shirin da ke kawo muku mawaƙa da makaɗa daban-daban. Kuma yau ma dai kamar kullum ina tare ne da wani shahararren mawaƙi mai suna Hassan Wayam. Wannan mawaƙi dai yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suka yi tashe a zamanin baya ya kuma kasance ɗan asalin zamfara. sannan kuma har yanzu yana nan kamar jiya bai bar waka ba ga dai dan abin da na samo muku daga gare shi. Eh, wannan shi ne kamar lambo wannan batu oh baba amma kai kai wani abin da kanka ko eh ke gansu fatan me eh. ka sa mata o oh, da ma an ce ta fi zaki eh, aboki na dauka ina ina nuna miki ne da mm. ke ji lambawan oh. ke ji lambatu ke ji lambatiri haka ne lamba po kenan ana ta yi da bakin iyaka inda nake so ke da ikon Allah eh, kenan baba kai ake cewa lamba lamba 1 lamba 2 a wancan garba su ba ne amma wannan ya ina nuna maki yadda al'amarin tsarin namu yake eh. yadda mutum yake so da murya sa haka zai kai ta kamar mun masu itin da ke kamar Ibrahim na Habu hmm. shi goga mashi ake na waka kai kamar mu ne da kamar muke hmm. keje keje Hmm, ka tuna min da da. Kin je da muke abin nan ko? tafiyar kuna da kyawu tafiyar kuna da kyawu rediyon faransa ina muke mu ɗau jama'a rediyon faransa muryar kuna da daɗi tahiyar kuna da tsafta a ga rediyon faransa <laughs> Allah ya bar basira lallai faransa ta ci tuta irin wannan waka haka <laughs> to baba idan za ka yi kaman ka ce min ba irin waƙoƙin da ba ka yi za ka yi kaman waƙa faɗakarwa ko ko waƙar najeriya hakan nan shi kuma yanzu ko na faɗarka ko eh, ko na najeriya maza da mata don annabi mu samu zama lafiya mu samu zama lafiya maya a samu zama lafiya maza a samu zama lafiya mata ku samu zama lafiya kin ji kamar haka kin ji ai sai wannan ita ba ta kowa bace ko to sai kuma ta sai kuma irin wannan na ke Allah ya kiyaye tana kukan kwanciya tana kukan rabuwa tana wayan ɗansa ido ban saba ba rediyon faransa wallahi kun birge ni murya kula da daɗi Allah ya kiyaye hawa kululu kululu kululu alhaji hawa hawa ki goya maka ki ban mu malalace lallai eh. ba Allah ya bai girma Allah ya kara lafiya kuma ba tun da ka fara ka san wasu makadan za su ce ai suna dan rashin lafiya ko eh. girma ya zo eh. ko da dai naga kamar kafa kana ce ko haka kafa take a ai na ba na karya ko wani biki da an ka taba kira na Abuja mm. na je kafin a kafin a kira ni wasa mai mashin ya ya buge ni a nan ah. sai na wai sai ya kai bai san kai ya buga ba bai san ni ya buga ba amma da jama'a sai ya ji sunan ka ya ce Allah sarki eh amma sai ma da an sai da an sai da an kama shi an ka rufe karbe shi in ba haka ba jama'a saboda an riga an cika wurin ana sai in zo in waka abin ya faru ne to shi amma amma baba a irin waƙoƙin nan naka na san ba za ka rasa bakan damiya ba ko wacce ce bakan damiyar ka ga bakan da la la la la la la la la la la la to kin ji ita ce kan dani ko oh, baba ni dai rowan waƙoƙin nan kake mun in kai dan kaɗan sai kai shi same ni a abin nan. ne <laughs> amma wannan waka ta kai kowa na son ji ana interview ne da ita ai muna interview ne ke don kai san na fi don wannan ina nuna ina koya maki ne lokacin da na fara kafin in samu masu kalangu eh. shine na koya maki amma inda da kalangun in na fara sai ke taka sai ke dan juya yanzu ina ina don muna interview da yake shine nake koya nake buga maki lokacin da na fara ne eh. ko ba gaskiya kin gane Hausa na ko na gane yanzu amma haka din ma ba za a rasa wakar banda wannan bakan damiyar ba mm. wata a'a akwai ta wadda muke Dabara dabara da dan malam almajiri in tsune in ya zama tsaba ya yi shirinsa da kunne kama da mataccen kusu amma ba kusu ne ba mutum ne dan aljanna samu ruwa in dama in dama ko ban sha ba in kai gaban alkali alkali dan mamuda mamuda bawan Allah wanda ba ya cewa babu sai dai taho in baka in baka yaron malam Baba idan aka kwatanta zamanin da kuka yi a baya da na yanzu mm. me za ka iya gaya mana a'a zamani da ai ya fi daɗi yanzu kan na yanzu kan ai baki gama ba yanzu na yanzu ya riga ya lalace daga yaren zuwa komai da komai da har mawakan ma yanzu ma mawakan ma sun ka rage daga ni sai dan maraya sai waye duk ai duk babu su amma baba kai ma idan ka samu wannan gogen kukuma nan naka aka eh. dan sa maka ita piano da kwamfuta da waye eh. kana ganin bai fi ba a'a ba zai yi ba ba ka so eh, ba na so domin dalili idan an kai haka din mu an zubar da al'adar mu ta gargajiya mu an ƙara zubar da mutuncin mu amma a yi ta haka din shi ne tsagwaron ta fi jin daɗi hmm. amma inda kamar ka ce yanzu a wajen na rawa a tashi a yi abubuwa can irin na zamani hmm. za ta iya yiwa za a iya yi hmm. to amma mu son mu dai koyar da al'adun ta hausa ta gargajiya da kuma abin da an ka gada to shine mun karfi jin daɗi haka tunda yanzu an ka sa kalangu yadda ki san abun nan ne ke ma kanki dai ba sai an gaya maki ba inda an ka ce ka langu ne ko shi kaɗai an ka kaɗa maki zaki taka gaskiya to balle an haɗa da waka da wannan abu to yanzu ne baba sai kai mana sallama ko lamba nawa ka sa yanzu na sa ban sa abun na karan. gaskiya in ta tabbata gaskiya ƙarya ba ta da daɗi wanda duk ya samu abinai yana da dama ya shagali ne cokali a saka ka ga daɗi randa da ruwa ta ka kwana gaskiya ta tabbata gaskiya mutane karya ba ta da daɗi ba ni ne na faɗa ba Hassan wayan shi ne ya faɗa madalla mun gode da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu. A ɓangaren al'adunmu na gado kuwa yau ina tare ne da shugaban sashen harsuna da al'adun Afirka ɓangaren sashen Hausa da ke jami'ar Amadu Bello ke tarayyar Najeriya wanda na tattauna da shi akan bori. Bori dai yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun al'adun Hausawa kuma duk da dai musulunci ya sa an yi watsi da al'adu da dama hakan bai hana wasu rungumar sa hannu bibbi ba. ga dai karin bayani sunana dr Balarabi abdullahi a duk da kin gabatar da inda nake aiki bori dai wani da al'ada ne ko da ke ba al'ada wadda ta jibinci addini addini kuma irin na maguzanci a bayan da musulunci ya zo ƙasar hausa mutane suka musulunta suka samu wannan kalmar a cikin a cikin kalmomin larabci sai suka dafa wa waɗanda ba su zama musulmai ba suna ce musu ba ma guje ba ma gujiya da kuma maguzawa su waɗannan waɗanda suka anshi addinin musuluncin sai suna kiran kansu hausawa bahaushe haushe tilo namiji bahaushe ya tilo mace sai suna ɗafa wa 'yan uwansu wanda suka yi tarayya a harshe wato dukkansu sun sha harshen hausa a mama sai suna dafa ma waɗannan yan uwan nasu waɗanda ba su musulunta ba a suna ba maguje ba magujiya da maguzawa su kuma suka keɓe kansu suna kiran kansu hausawa wato idan ka dubi ƙauli na bahaushe da kuma maguje cewa dukkansu sun sha harshen hausa a mama amma abin da ya bambanta su shine addini a wato wanda yake ba wanda yake maguzanci shine wanda bai karbi addinin musulunci ba wanda yake bahaushe shine wanda ya karbi addinin musulunci maguza dangin bori to su waɗannan maguzawa su ne suka riƙi al'ada ta buri al'adar buri kuma al'ada ce wadda take ta bauta amma bautar mene bautan iskoki iskokin nan ana fiɗarsu domin ko dai a samu waraka dangane da wani ciwo ko kuma dangane da wani abin da ya dami mutum ana kuma biɗar iskoki ɗin nan domin ana so su zauna a jikin mutum saboda mutum ya zama ko dai uban bori in mace ce kuma ta zama ɗaɗɗana ko kuma uwar bori. ka yi bayanin aka girka iskoki za su shiga jikin mutum to me ake yi wa iskokin su zo iskan da ake bukata za a yi ta masa kaɗe-kaɗe kiɗar giraya ake yi da kuma kirari irin na iskar idan an yi irin kirari na iskan iskan zai shiga jikin mutum idan ya shiga jikin mutum ya zauna to shi kenan bayan wani lokaci 'yan satuttuka sai a zo a yi cuɗa a tabbatar da wannan iskan ya zauna a jikin mutum iskoki ɗin nan sun kasu kashe biyu da babbaƙu da farfaru su babbaƙun su ne ake buƙata idan ana so a yi ma mutum lahani su kuma farfarun da su ne ake mu'amala idan ana neman wani abu a, na, ci gaba a babbaƙun iska misalansu su ne kamar kure kure din nan da shine ake tsammanin eh, uban iskokin nan daga baya bayan musulunci ya zo shine aka bai da sunansa sarkin aljan ana ga wasu na ganin cewar baya ga kure din nan kuma baya ga sarkin aljan dan galadima shine ke biye da shi ita kuma matar kure ita ce ake ce mata uwar dawa ita ce inna a wasu kuma na ce mata inna su waɗannan iskokin suna da ɗabi'u irin na mutane a ɗabi'unsu irin na mutane an ce suna hayayyafa suna kuma da babban birni da ake kiransa jangare su waɗannan iskokin suna da sarautu daban-daban daban kamar yadda mutane suke da shi mutanen kuma hausawa akwai sarki akwai ɗan galadima akwai waziri da sauransu da sauransu a tarihi zaka ga iskoki ba sa wuce su ɗan galadima sarkin ruwa da dai sauransu amma yanzu har da su bature ɗan balarabe da sauransu ko me ya kawo sauyi a'a da can ba a samu kafin musulunci zo ai babu balarabi kafin turawa su zo babu bature kuma kin ga yanzu da bature ya zo aka samu iska bature zaki ji in an hawa nan iskan bature din wanda ya hau din zai yi shiga irin ta turawa wato zai sa yar karamar riga wadda ake kira shirt da ingilishi zai sa wando wanda da ingilishi ake kira trouser har ya kama ya zanzaro ya sa bel da sauransu ya tada gizo ya tsefe gizonsa ya tada an gane kuma za a gan shi ya dauki kamar littattafai da alkalami ya rika wasu ya rika surkulle kamar yanayin harshen ingilishi na wani kamar dai na harshen ingilishi to haka za a ji wanda ya hau bature ɗin yake idan muka yi la'akari da abin da ka faɗi faɗa kenan bori wasan kwaikwayo ne A'a ba wasan kwaikwayo ba ne. Tun da dai tun asali duk babu nan daga baya da aka kirkiro su. Eh ba wasan kwaikwayo ba ne wato su ma suna son addinin nasu ya tafi tare da zamani ne. Kin ga ai da can babu babu balarabi babu malam alhaji wato da musulunci ya zo ne babu kuma sarkin aljan da musulunci ya zo saboda su ma su tafi tare da zamani sai suka ɗauki waɗannan iskokin ina bada misali ne sai suka ba su ɗabi'u irin na la'irin na aljannu kuma kin ga ai musulunci ya zo mana da kalmar aljan kamar a ayana min aljinnatu wan nas ko to kin ga su ma suna so su tafi tare da zamani sai suka ce ai iskokin nan aljannu ne sai aka ba su ɗabi'u da ƙarfi irin aljannu wato suna nan suna da ƙarfi suna ganin ka kai baka ganin su a bauta musu idan bauta ta yi kyau za su inganta rayuwarka in kuma bauta ba ta yi kyau ba za su iya fauce mutum su la'anta shi har ma za su iya kashe shi wato kin ga su waɗannan iskokin tare da maguza wannan suna son su kasance suna tafi tare da duk yanayin da ya zo sai suka anshi wannan sigogi irin na aljannu kamar yadda yake a cikin musulunci an gane to kuma da yau turawa suka zo mulkin mallaka sai suka ga ah, to menene tunda mutanen nan sun zo an karbe su a kasar hausa ko an so ko an ki sai suka ce a'a to ai ba abin yi shine su ma waɗannan iskokin nasu dole su tafi tare da zamani sai suka sami bature shine ne a nan mu muke amfani da bature na ingilishi a nijar an amfani da bature na faranshi to haka suke abin wato suna tafiya tare da zamani ne yanzu kin ga na ga miki har akwai commander ai daga jin commander kin ji kalmar ta ingilishi to ko me alakar bokanci da bori bokan sun kasu kashi biyu akwai masu bokanci ta hanyar malunta akwai kuma masu bokanci ta hanyar bori ya danganta da irin wanda mutum ke yi wasu suna bokancin ne ta bori wasu na bokancin tamalinta amma ko tamalinta ko ta bori duk ana mu'amala da aljannu to wani lokuta ne ake bikin bori to irin wannan bori ai borin ya kasu kashi biyu akwai bori na bauta akwai kuma wasan bori a bori na bauta na tasowa ne a duk lokacin da aka bukata dangane da ko rashin lafiya ko kuma dangane da wani ko wata na son ya samu iska kawai a masa girka shi ma ya zama uban bori ko ta zama ɗaɗɗana nan gaba a wani lokaci kuma za a ga cewa idan wani abu ya samu ne a cikin al'umma akan yi bori din domin a nemi sasantawa da iskoki din to malam kayi bayani akan bori irin na bauta yanzu kuma sai bori na shagulgula to wasan bori shi kuma gaskiya akan yi ne lokacin shagulgula a kila ana wasan gauta lokacin amfanin gona isa gida an yi girbi ko kuma ana buki kila naɗin sarauta ko wani na aure ko ko ko wani matarsa ta haihu ko dai an samu wani abu da ake murna saboda sai a yi wasan bori shi wasan bori baya tafiya tare da girka bori ne kawai amma na wasa babu girka a cikinsa akan dai yi garaya da sauransu sai dai wani lokacin in an fara garaya din ana wasan borin to wanda ke da iskan da ake bukata in ba a sa ba kawai sai aga ya haye borin sai aga kawai ya haye borin da an fara taken iskansa sai kawai aga ya fara ya fara sai kawai aga abin da ni mai koma girka amma shi wannan gaskiya na wasa ne kuma da iskoki farfaru ake wasan ba a yi da babbakun irin su irin su barhaza irin su mala alhaji da su ne ake wasan ba a yi da eh, babbako irin su kure manya kenan kure borin arna koren baki rafi dan ina mai shiga gari da kirari dan ina mai gizon kankanci shaji ne ka ci kurwa eh, kirarinsa kenan shi kure to malam ganin addini ya mamaye ko ina mutane sun waye muna iya cewa ko bori na tasiri a yana tasiri sosai yana tasiri sosai a gaskiyar magana ita ce mutane da yawa yanzu a garuruwa za ki ga ana ta addinin musuluncin amma gaskiyar magana ita ce idan kika aka shiga lunguna bincike ya nuna cewa akwai mutanen da suke mu'amala da 'yan borin nan sosai a ɓoye amma to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu game da labaran mawaka kuwa shahararren mawakin ƙasar amurka kane west mijin shahararriya kim kardashian sun bayyana murnar samun ƙaruwarsu na biyu wato na cikin take ɗauke da shi Nobody care, nobody, no this, this, until you feel the gon' bless. Nobody gon' sleep and nobody gon' rest. Down here, everyone curse, no one bless. Cause in J-Town is the wild, wild west. Better get your gun, better get your best. Cause in J-Town is the wild, wild west. Down here, everyone curse, no one blessed. Nobody care, nobody no test. this, until you feel the gon' bless. Nobody gon' sleep and nobody gon' rest. Down here, everyone curse, no one yeah, I just wanna cry. I just wanna know why my people struggle to unify. Wanna blame somebody, middle finger in the sky. Let it linger while the anger that I'm feeling vaporize. I just wanna pick up a gun and start a run where the evil ones. To the duka da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na adu kuma amade madadin sashen house na radio Faransa. Ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai idan